Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 4 ga watan Yuni shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Masu zanga-zanga sun yi na'am da matakin masu gabatar da kara a jihar Minnesota na tuhumar karin jami'ai uku da ke da alaka da mutuwar george floyd lokacin da yake tsare a hannun 'yan sanda yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna kin jinin ayyuka ba daidai ba da 'yan sanda da kuma yin kira da ayyuwa tsarin ma manyan jami'an tsaron ma'aikatar tsaron amurka na da da na yanzu sun bayyana damuwa akan amfani da sojoji saboda dalilai na siyasa a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kasar akan zaluncin da 'yan sanda suke yi Wani rahoton cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka ya ce zuwa ɗakin ganin likita na gaggawa da marasa lafiya da ba na corona coronavirus ba ya yi ƙasa sosai a watan Afrilu a lokacin da annobar ta yi kamari. Kanin labaran kenan aka saurara to a cikin shirin za ku cewa rundunar sojin Najeriya ta fara kafa wani ofishi na musamman a jihar Nasara domin faɗaɗa aikin tsaro a yankin. Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum. Masu zanga-zanga sun yi na'am da matakin masu gabatar da kara a jihar Minnesota. na tuhumar karin jami'ai uku da ke da alaka da mutuwar george floyd lokacin da yake tsare a hannun 'yan sanda yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna kin jinin ayyuka ba daidai ba da 'yan sanda da kuma yin kira da wa tsarin ma an dai gudanar da zanga-zangar ranar laraba da daddare a cikin kwanciyar hankali da lumana a washington dubban mutane sun yi zanga-zanga a wajen fadar white house da ginin majalisar dokoki ta capital kana sun yi tattaki zuwa titin pennsylvania avenue yayin da dogarawan tsaron ƙasa da 'yan sanda da wasu jami'ai daga sauran hukumomin tsaro na gwamnatin tarayya suka tsaya suna gadi magajiyar garin birnin washington maury bosa ta sassauta dokar hana fita a birnin da ta fara daga sha ɗaya na dare maimakon bakwai na dare bayan an samu kwanciyar hankali sosai da daddare shugaban 'yan sandan detroit ya ce jami'ansa ba za su kawo cikas ga duk wanda yake tattaki na lumana ba bayan da dokar hana fita ta fara aiki yayin da magajiyar garin seattle jenny durkan ta soke dokar hana fita da ta saka da za ta kai har ranar asabar magajin garin san francisco london bridge da na los angeles eric gassetti sun ce suna shirin janye dokar hana fita a ranar alhamis manyan jami'an tsaron ma'aikatar tsaron amurka na da da na yanzu sun bayyana damuwa akan amfani da sojoji saboda dalilai na siyasa a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kasar akan zaluncin da 'yan sanda suke yi yayin da suke jaddada buƙatar yin adalci ga kowane ba amurke da kuma kiyaye rantsuwar kare 'yancin faɗan albarkacin baki da taruwar jama'a kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba da dama idan har za mu cika haƙoƙin da suka wajaba a kanmu a matsayinmu na masu yi wa ƙasa aiki a matsayinmu na amurkawa da mutane na gari to dole ne mu ɗauki rantsuwar da muka yi da muhimmancin gaske shugaban dogarawan ƙasa joseph legeli ya faɗa ba za mu yarda da wariyar launin fata ba da nuna bambanci ko tashin hankali an tura dakarun tsaron ƙasa a jihohi 31 don taimakawa jami'an tsaron yankin akan zanga-zangar da ta fara a makon da ya gabata sakamakon mutuwar ba amurke bakar fata george floyd a hannun 'yan sanda Shugaba Donald Trump ya buƙaci gwamnonin ƙasar da su turo dogarawan tsaron ƙasa zuwa Washington DC. Kana sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya bai wa dakaru dubu ɗaya da ɗari uku da suke aiki umarni su koma sansanonin wajen babban birnin Amurka inda aka saka a zaman jiran ko ta kwana idan ana buƙatar su. Wani rahoton cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka ya ce zuwa ɗakin ganin likita na gaggawa da marasa lafiya da ba na coronavirus ba ya yi ƙasa sosai a watan Afrilu a lokacin da annobar ta yi kamari. Cibiyar da ta fitar da hasashen a ranar Laraba cewa matsalar ta fi shafuwar yara 'yan shekaru sha hudu da haihuwa da ƙasa da haka, da mata da kuma mutane da suke zaune a yankin gabashin Amurka. Hukumar CDC ta lura da saukar adadin mutanen da suke neman kulawar gaggawa da suka yi fama da ciwon kirji, ciki har da bugun zuciya tare da ragowar yara da suke buƙatar taimako akan rashin lafiyoyi kamar cutar asma. Amurka take da adadi mafi yawa da aka tabbatar sun kamu da COVID-19 sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari kuma waɗanda suka mutu dubu ɗari da bakwai da da biyar. Jaridar New York Times ta ba da rahoton cewa gwamnatin Trump ta zaɓi kamfanoni biyar da ake tsammanin za su samar da allurar rigakafin coronavirus. Kamfanonin su ne Madana da ke jihar Massachusetts da AstraZeneca wanda ya haɗa kai da jami'ar Oxford da kuma babban kamfanin har haɗa magunguna na Johnson Johnson da Marka da Pfizer. Jaridar Times ta rawaito jami'an gwamnatin suna cewa za ta sanar da matakin nata nan da wasu makonni kaɗan. Kafin Hafiz ya sake da mana da wasu karin labaran zamu leƙa jihar Nasarawa inda rundunar sojin Najeriya ta fara kafa wani ofishi na musamman domin magance lamarin tsaro a yankin. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana. Masarautar Doma da ke jihar Nasarawa ta buƙaci al'ummarta da su taimaka wajen ba da bayanai da za su kai ga kakkaɓe ɓata gari da samar da zaman lafiya a yankin da Najeriya baki ɗaya. A ranar Litinin da ta gabata ne shalkwatar rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da gina tubalin shalkwata na musamman a yankin karamar hukumar Doma da ke jihar Nasarawa don faɗaɗa aikin tsaro a Najeriya musamman a shiyar arewa ta tsakiya. Hafsan hafsoshin Najeriya Laftanar Janar Tukur Buratai wanda Laftanar Janar Lamidi Adewa shi ya wakilce shi a wurin gina harsashin cibiyar ya buƙaci 'yan Najeriya ne da su rika taimakawa jami'an tsaro da sahihan bayanai don cimma burin kakkaɓe ɓata gari da ke cutar jama'a Kan haka na tuntuɓi mai martaba an doma na doma Alhaji Ahmadu Aliyu Kauga don jin irin gudunmawa da al'umma za su bayar wajen cimma nasarar ayyukan dakarun. Da yake cibiya ne na musamman wanda su da bisa ga da suka yi mana a Afirka ma ba irin da ita ce na farko da suka ce idda karfin soja wanda muka sani ya kare nan ne na wannan cibiyan yake fara don a zaman lafiya a Najeriya. To ranka daɗe wani barazanar tsaro kuke samu musamman da ya sanya aka sa wannan cibiya ta musamman a wannan yanki? Yanayin yau da kullum na tsakanin ah, jama'a dalilin manoma da manoma idan ake gaddama ko musu na filin noma. da Dama shi manomi da makiyayi ba a rasa sadda hankali kan tashi. wani ya taba haƙƙin wani abin da aka sani na miyagu a sanar da su abin da aka sani wasu suna son su yi da zai cutar da al'umma a sanar da su su ma mutane ne kamar mu in ba su sani ba ba su baya. Yankin Arewa ta tsakiyar Najeriya musamman jihohin Nasarawa, Benue, plato Kogi da Neja sun yi kaurin suna wajen ayyukan bata gari da sace mutane don neman kuɗin fansa da rikicin makiyaya da manoma. Shugaban kungiyar matasan Miyatti Allah a jihar Nasarawa, Alhaji Bello Danga Inusa, ya ce samar da cibiyar tsaro a jihar zai kawo ƙarshen tashin tashina da ke aukuwa a yankin. Kun lokacin da ka ji an ambaci soja, soja ana nufi yana kare kasa da jama'an kasa gaba ɗaya. Saboda haka soja da su suna tare da mu nan su kare mutuncin kasa da mutuncin jama'an kasa, musamman mu a jihar Nasarawa. Muna da murna ganga gaske. Wa aikin su zai mana inganci waɗansu abubuwan da zai zamanto matsaloli a yankin mu nan to ina gani da ikon Allah zai zama mana tarihi su ba wani kotun kariya da zamu ba su shi ne shugaban shi shi ma shugaban kungiyar matasan kabilar Tibi a jihar Nasarawa Peter Ahemba ce za su ba da goyon baya wa Dakarun muna da godiya inda an zo a wannan cibiyar sojoji a nasa jihar Nasarawa mu manoma da yi gaba daya abin da taimake ne sun zai kara mana zaman lafiya a shawara da sun ba su su yi aikin su tsakanin su da Allah duk wanda ya yi laifi a hukunta shi a daidai ga laifi lokacin da ya ma ko manoma ko makiyayi mu dai muna na zamu ba su goyon baya wajen ba su labari abin da ya faru don su yi maza su zo su magance. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria. a da zainab babaji har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hafiz dauke da karin wasu labaran Babu alamun sassautawa a rikici tsakanin dakarun India da China akan iyaka da suke takaddama a arewacin Himalayas, amma duk da yake manyan kasashen biyu na yankin Asiya sun tura dakaru da kuma manyan bindigogin yaki zuwa yankin. Tattaunawa tana gudana a matakin sojoji da diplomasiya don auraure tashin hankalin a cewar jami'an India. Akwai sojojin China da dama a wurin, ministan tsaron India Rajnath Singh ya faɗa wa gidan talabijin din channel na india a ranar talata inda ya tabbatar da zuwan sojoji a kan iyaka duk abin da ya kamata mu yi india ta riga ta yi manyan wurare da aka ja daga su ne kusa da kwarin galwan da tafkin so a ladka wanda ke kula da samun dama na zuwa wurare masu matukar muhimmanci na kan iyakar himalayan jami'ai a new delhi sun faɗa wa kafar yada labaran yankin cewa sojojin china sun shigo cikin yankin india ta wurare uku daban-daban sun kafa tantuna da matsugunan tsaro da ya saka india zuwa wurin bayan shafa kwanaki uku tana samun ta goma shi kasuwar hannayen jarin duniya ta gauraya yau alhamis a turai kasuwar hannayen jari ta ftsc e ta london ta yi kasa da digo hudu cikin ɗari a tsakiyar hada-hada yayin da CAC 40 e ta Paris da Frankfurt DAX suka yi kasa da ɗigo takwas cikin ɗari a sanyin safiyar yau a Asiya kasuwar nikita ta Tokyo ta rufe da sama da ɗigo uku yayin da Hang Seng ta Hong Kong ta ɗan motsa daga faɗuwa da sanyin safiya zuwa rufewa ta cira da ɗigo ɗaya cikin ɗari. Kasuwar smp ta Sydney ta cira da ɗigo takwas cikin ɗari. Kospi ta cira da ɗigo ɗaya cikin ɗari. Kana T-Sec ta Taiwan ta cira da ɗigo shida cikin ɗari. A wani labari mara daɗi Shanghai Composite ta yi ƙasa da ɗigo ɗaya cikin ɗari, Kana Sensex ta Mumbai ta yi ƙasa da ɗigo uku cikin ɗari. A kasuwar mai kuwa an sai da ɗanyen man Amurka akan dala 36.60 kowace ganga da ya kasar da kashi 1.8 cikin 100 yayin da ɗanyen mai na Brent aka siyar da shi akan dala 39.32 kowace ganga da ya kasa da kashi 1.1 cikin 100 sai dai gaba ɗaya kasuwannin hannayen jarin Amurka uku sun yi kasa sa'o'i kafin buɗe kasuwar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 200.5 zangon fm rahotanni sun bayyana cewa an gudanar da zanga-zanga a kasashen duniya da dama musamman a nahiyar turai da afirka domin nuna goyon baya akan masu zanga zangan mutuwar ba amurke baka fata george floyd a hannun 'yan sandan birnin minneapolis a nan amurka tuni kuma masu fashin baki suka bayyana cewa wannan cice kucen mutuwar floyd kan iya yin tasiri akan matsayin siyasar amurka a idan duniya abokin aikin murtala faruk sanyin na ya tattauna da masanan zamantakewa da halayyar dan adam farfesa samu zalanga na jami'ar bathal da ke nan amurka dangane da wannan batu to wasu suna damuwa a kan cewa wasu abin da ke ya sa kamar incin amurka a wasu kasashen duniya kamar ya sauka misali akwai wasu kasashe a duniya can misali kamar a kasar turai wanda mutane sun fito suna zanga-zanga hakan nan sabila da suna kokari su ji tausayin abin da ya faru a america aka kashe wannan shi bakin mutum to kaga wannan wasu suna gani nan kamar abin kunya ne a cewa maimakon america ne za ta nuna ma wasu kasashe cewa ga abin da ya kamata amma yanzu kuma wasu kasashe ne suna kokari su yi zanga-zanga domin su nuna cewa abin da ya faru a america ba daidai ba ne to akwai irin wannan mutanen suna da yawa a amerika misali barin ba da wani misali lokacin da shi shugaban kasa ya je ya kai ziyara wata majami'a ya je ya ɗauki littafi mai tsarki wato babu ya rike a hannunsa ya ɗauki hoto da shi to wasu mutane za su ce siyasan amerika bai kamata a kawo addini a ciki haka har ka je ka ɗauki kamar littafi ka riƙe a hannunka ba wai baya da inci haka ba amma tsarin mulkin amurka ya ce akwai bambanci tsakanin addini da kuma harkokin gwamnati wato in kana harkokin gwamnati wannan harkoki ne na jama'a na kowa da kowa za ka yin addininka amma kuma bai kamata ka zo kuma ka kawo cikin addininka ya zo ya zama cikin siyasa ba domin in kowane dan siyasa ya ce zai yi haka abin zai iya kawo damuwa a ƙasa to yanzu dai wannan abin da yake faruwa mutane suna tsoro a kan cewa idan rikicin ya ci gaba haka wasu ransu zai ɓaci su ce tun da shi ba yana taimako ba ne haɗa kan jama'a ba za su jefa masu kuriya ba to amma kuma akwai mutane da yawa kamar yadda na faɗa da jimawa cewa su ba suna jefa kuriya ma mutum ba ne suna jefa kuriya ma jam'iyya ne saboda haka in kuma wane ne yake jam'iyyar za su jefa masa kuri'a saboda haka yanzu dai wani abin da yake faruwa daga nan zuwa watan sha ɗaya ya yi akwai sauran lokaci wanda ba za mu iya ce komi ba amma lallai kan wasu suna ganin bacin ran da wannan abin ya kawo zai iya sawa cewa mutane su ɓata rai ba za su jefa masa kuri'a ba amma ba za mu iya ce lallai haka ne zai iya faruwa ba Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voa hausa da kuma sashen hausa da domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. ku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule dauke da shirin. Amin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, kamar yadda muka yi muku alkawari za mu taɓo batun maganin COVID-19. A yayin da nake haɗa wannan shiri dai gidaddigar jami'ar Johns Hopkins na nuni da waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus sama da miliyan biyar da ɗigo tara ne a faɗin duniya. kuma waɗanda suka mutu a sanadiyar cutar sun kai sama da dubu ɗari uku da sittin da uku a faɗin duniya. Sanin kowa ne cewa yanzu dai bisa ga dukkan alamu hankalin duniya baki ɗaya ya karkata ne ga neman maganin cutar coronavirus har ma an fara gwajin wasu. Masu haɗa magunguna daga tsirrai da itatuwa ma ba a bar su a baya ba idan aka yi la'akari da na Madagascar wanda shugaban kasar andre lagiolina yake alfahari da shi hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a najeriya kuwa wato nafdac ta jaddada cewa najeriya za ta ci gaba da yin amfani da maganin chloroquine don warkar da masu cutar duk da gargaɗi da dakatar da amfani da maganin na gajeren lokaci domin yin nazari a kai da hukumar lafiya ta duniya ta yi Dr. Sani Aliyu, shugaban kwamitin karta kwana a Najeriya, ya yi wa wakiliyanmu halima abdulra'uf bayani ko me hakan ke nufi yawa da hukumar lafiya ta duniya ta tsayar yadda ake nazari dama um, idan aka fara nazari ana duba aka tabbatar cewar maganin da ake nazarinsa baya kawo illa to wani lokacin a irin wannan ana samun abin da muke kira early science wato alamun cewar mai yiwa wannan maganin yana da hadari ga mamaki bane da suka tsaye da amfani da wannan maganin na dan lokaci amma sustain da suka yi ba wai sun tsaye da shi ba gaba daya a bambancin kuma shine wato wannan solidarity trial din da su hukumar lafiya ta duniya take yi daban yake da hydroxychloroquine trial din da ake a Najeriya su ma wannan gwajin da suke a Najeriya dole dole su duba su yi nazari su ga yaya maganin yake ga 'yan najeriya idan akwai alamun cewar yana kawo wannan abin da su hukumar duniya suka duba suka gani dan dan kuma naftak ba su da wani ba su da choice dole dole su tsaye da shi ah, but a yanzu dai na tabbata ba su da wannan information din ne shi yasa suka ci gaba da trial amma wani suka samu wannan data din suka suka samu information da ake bukata dole su yi nazari su duba su gani. Doktor, um, ban san ko zaka iya magana akan tasirin ci gaba da yin amfani da wannan maganin a Najeriya ba. So shi wannan maganin dama tun farko a sai da muka ce eh, bai kamata ana amfani da shi ba in dai ba mutum yana yana cikin nazari ba. clinical trial magani ne da ana kokarin a duba ga tabbas yana yana magani tukunna yana abin da aka ce yanda za a tabbatar haka shine dole a yi clinical trial so bai kamata ma tun farko mutane suna sayan wannan magani ba kawai suna amfani da shi haka nan ko likitoci suna ba da shi in dai ba mutum yana yana clinical trial ba na'am da karshe dai sa um, dama mutane yan Najeriya suna ta korafi akan cewa su suke kara illata kansu ta yin amfani da magani ba tare da shawarar likita ba wato self medication kenan saboda an ji chloroquine na warkar da wannan cuta wani kira za ka yi wa 'yan kasa ƙasa sita sitaka tsantsan wajen tabbatar da cewa an gwada su kafin su fara amfani da wasu magungunan uh, wato yana da muhimmanci matuka su magunguna yadda ake yin magunguna ake wato ake yi masa license ana duba ga uh, suna aiki tukunna kamar panadol uh, idan mutum yana ciwon kai um, ba mutum yana zuwa ya sai panadol ba ya sha kuma yana da yana da wannan tabbacin cewar insha Allah zai aiki to mm. dalilin da mutane suke da wannan tabbacin ai saboda an yi nazarin panadol ne an duba akwai wanda suke da ciwon kai da dama sai aka yi clinical trial din aka tabbatar cewa eh wannan panadol yana aiki. karkare shirin lafiya uwar jiki na wannan makon da jin ta bakin Malam Isa Biwel mazauni a nan birnin Washington DC ɗaya daga cikin waɗanda suka warke daga cutar COVID-19 da Madina mai shanu ta zanta da shi. Ta fara ne da tambayan shi ta yaya ya kamu da cutar ta COVID-19. ina ji ta wajen aiki ne don akwai jama'a da ke aiki da su da suka kama ba san sun kama ba ma sai aka zo rashin lafiya kama su a za ka ɗauke su a ambulance aka kai su asibiti cututtukan su tsakanin kwana kuma aka kai su asibiti sai suka rasu mm. to bayan haka kuma sai na fara jin jikina kamar zazzabi zazzabi haka mm. sai na kira likita na mm. suka ce san kar in je asibitin zauna gida in yi ta gaya musu inda nake ji na kullum kullum suna kira na sai bayan kwana uku ban ji daɗi wannan shi musu kai ga shi fa an yi rasuwa wajen aiki na mutane mm. sun rasu ce mm. wannan wannan ne ya sa musu rasuwa na so dole a yi min test sai da ke to kenan sai aka aike ni wajen test na je na yi test shi gari kawai suka kira ni suka aika min wasiƙa email cewa ai na da coronavirus ni ma. to bancin zazzabi akwai wata alama da ka ji sai dai jikina kawai ina jin weakness ba na iya cin abinci mm. tarin yi wani tsanani sosai ba zazzabin ma ba tsanani tsanani sosai ba amma dai jikina duk ya ya mutu mun gaba daya weakness na ke ji. Mm. To ka je ka zauna a asibiti ne ko kuma a gida ka killace kanka? Likitoci asibiti na duka suka ce son kan kuskuren je asibiti. Mm. na je asibiti ina da shi zan zawa su in kuma bayan da shi mutane da suke asibiti za su sa in kama wanda ko rana ɗaya ban je asibiti ba sai dai wanda na je aka yi test din test ma a waje ne aka ɗauki mm. to wato a gida aka ce ka zauna kenan ka killace kanka zauna gida eh zauna kawai to da kake gidan kana waya akai akai da likitan ka kenan eh kullum suna kira na su biya jikin suna cin dauki temperature ina gaya mm. musu ya na tari ne ko na tari da dumin tambayoyi sai gaya musu sai su ce to bai tsanani ba mm. to kwana nawa kai kafin ka warke shi ma likita lokacin da ya gaya mu ya ce zauna gida sare na ba kan shiga jama'a kuma kan je duk inda jama'a suke so ya ce min tsakanin kwana bakwai da kwana goma sha ɗaya mm. zazzabin bai warke ba kuma ya yi tsanani sosai mm. to sai nemi zuwa eh, a kira su su ambulance su su dauke ni ba ni zan je ba mm. amma in ya wuce kwana goma sha daya ba abin da ya faru to shi kenan garau kenan dauka kawai na samu sauki ya aika mu wasiƙa ya ce aika a aiki mm. to na yi kwana goma sha hudu na sake kira su suka tambaye ni ma da kaina lokacin na fara ji guje-guje ma ina yi na exercise na komai mm. da komai da kai na na da na gaya likita sai aika mu wasu da aikin koma da aiki kan damu. Mm. To wato duk zaman da kai a likita bai haɗa ka da wani magani ba ko wani abu? Babu sam ba wani magani dai na corona ne sai ce mun na jin tari in je sai maganin tari a kemis kuma ko ina jin ciwon kai in sha ta in sha ta da maganin ciwon kai mm. shi kenan. To to iya saka me zaka iya cewa ya taimaka wajen warkewa? wallahi Allah ne ya tuna mun tuna da jatuma a lokacin na girma a Jos mm. tana mana suturace mm. a haɗa ganyen ne wato dogon yaro da lemun zamiya da zogale da tsamiya kanta kuma da sai da citta da farnuwa kuma da bawar abarba duk mm. na haɗa na sa tukunya na tafasa su yi sirace da shi yi kwana biyar shida sai na fara jin jikina garau. to kafin ka yi sirace ka tambayi likita shawara? a ina ban tambaye shi ba sam ni da kaina shi shawara kawai dai bani in sha maganin ciwon kai na ji zazzabi. to yanzu ke baka je asibiti ba aka yi maka test ka gane cewa da gasken ka warke? da kanshi likita ya yi aika mu wasu kai shi na warke muna magana da a kullum suna kira na suka cin abun kwana bakwai da shi kwana goma sha daya mm, abun bai zane ba shi kenan. To Malam Isa Biwal Allah ya ƙara lafiya. Masauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna ta za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Sule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. a da aishatu yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonan da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isa bakaniken waya Saddam tare da muhammad da fullo kebi da abubakar abdullahi gwandu suka ce baki da assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suka ce dan allah ku bamu dama domin mu yi kira ga gwamnonin jihohin sokoto da zamfara da katsina da kaduna cewa su yi wa allah da manzansa su tashi tsaye kuma su haɗa kawunan su tare da gwamnatin tarayyar najeriya domin su tunkar waɗannan 'yan ta'addar da suke neman kare al'ummar waɗannan jihohi da ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo muna ɗawamin zaman lafiya a ƙasarmu najeriya da ma duniya baki daya amin summa amin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga aminu mai da garko ya ce assalamu alaikum bi hausa ya ce alhamdulillahi a yau muka samu labarin ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a jihar kano tabbas abin farin ciki ne fatan a kullum allah ya mana ƙarshen cutar coronavirus gaba daya amin summa amin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga amadu manaja daga Bauchi, anguwar ƙorafin madaki a Najeriya. Ya ce murya Amurka ku bani dama na yi kira ga gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Muhammad da ya duba matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na haramta sana'ar ashaba a faɗin jihar Bauchi. A gaskiya wannan dokar ta shafi talakawa ne kai tsaye masu ƙananan ƙarfi, masu neman abin da za su ci da mutanen garin talakawa ne fa muna fata a duba wannan doka a bawa talakawa dama su ci gaba da ashaba. Bauchi fa ba irin birnin Abuja bane. Allah ya sa kun gane. amin sun amin sai kuma mu na ƙarshe fito daga a afadandan alamtai sarkin matasa yankin agadas da ke jamhuriyar niger ya ce sashen hausa na murar amurka don allah ku bani dama in yi kira na musamman zuwa ga shugaban ƙasa ta jamhuriyar niger alhaji muhammadu isuhu don allah don annabinsa ka gyara mana hanyar mu daga jihar tawa zuwa jihar agadas muna shan wahala matuka allah ya baka lafiya kuma allah ya kamana domin zaman lafiya a ƙasar mu niger da ma duniya baki daya. Madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Masu zanga-zanga sun yi na'am da matakin masu gabatar da kara a jihar Minnesota na tuhumar karin jami'ai uku da ke da alaka da mutuwar George Floyd lokacin da yake tsara a hannun 'yan sanda yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna kin jinin ayyuka ba daidai ba da 'yan sanda da kuma yin kira da ayyuwa tsarin ma An dai gudanar da zanga-zangar ranar Laraba da daddare a cikin kwanciyar hankali da lumana. A Washington dubban mutane sun yi zanga-zanga a wajen fadar White House da ginin Majalisar Dokoki ta capital kana sun yi tattaki zuwa titin pennsylvania avenue yayin da dogarawan tsaron kasa da 'yan sanda da wasu jami'ai daga sauran hukumomin tsaro na gwamnatin tarayya suka tsaya suna gadi masu raro a nan ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can bayan sallar isha za ku ji mu ɗauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shirin za kuma iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voa hausa da kuma shafin na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya na gabatar da shirin da kuma julie da gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa mu dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum